Assalamu alaikum. I'm David Ensor, the director of the Voice of America in Washington, D.C. On behalf of everyone here at VOA, I want to wish our Muslim viewers and listeners Eid Mubarak. during the month of Ramadan. Assalamu alaikum. Sunana David Insu, ni ne shugaban gidan rediyon murya Amurka da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'anan gidan rediyon VOA ina taya daukacin dukkan musulmin duniyar nan masu sauraron mu barka da sallah Eid Mubarak. A lokacin wannan watan mai alfarma na azumin watan Ramadan ma'aikatanmu na VOA sun yi ta kawo muku labarai iri-iri daga sassan duniya daban-daban musamman kai da musulmi a ko'ina a duniyar nan suke gudanar da hidimomin wannan watan mai alfarma na Ramadan. muna fatar cewa wannan aikin namu na kawo muku labarai da bayanai zai daɗa inganta kusancinmu da dangantakanmu da juna a wannan lokaci na sabunta zumunci da cuɗe ni in cuɗe ka tsakanin al'umma muna ƙara gode muku da kasancewa ta da gidan rediyon nan namu na murya amurka wasalamu alaikum The voice of